ma'aikatan biyar da suka rasa ransu suna daga cikin tawagar majalisar ɗinkin duniya da suka je yankin kan iyakar kasashen najeriya da kamaru don shata kan iyakar kasashen biyu daidai da hukuncin da kotun duniya ya bayar sai wasu ɗauke da muggan makamai a garin na kwanca da ke yankin na kamaru suka kai masu hari kamar yadda mai magana da yawun gwamnan jihar adama mista yohana matayas ya shaida wa 'yan jaridu abin da ya sa ma mu mutanen muka je shine shaida ne su tabbatar cewa yadda inda ake wannan yanka iyakan din tsakanin kasashe da wannan shari'a ta ta kunsa an yi abin da ya kamata wannan abin da ya faru ya faru ne saboda domin a tabbatar hukunci da majalisar dinkin duniya da kuma kotun duniya ta yanke akan wannan wurin an cika shi da ya cancanta saboda haka mu muna ma mutane jaje musamman a an uwa da muka rasa da kuma waɗanda suka ji ciwo sannan da kasashen nan gaba ɗaya ƙasar Najeriya da Kamaru da inda wannan abin ya faru wannan abin da ya faru ba maganan Boko Haram bane wata majiya da bata amince a ambaci sunanta Zainab ta ce wasu kungiyoyin an fashi da makamai biyu suka kai masa hari a jere bayan la'akari da cewa tawagar bata da isasshen kariya a cewar majiyar tamu jandamomi guda biyu ne kacal ke rakiyar tawagar. SP Otman Abubakar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda jihar Adamawa ya yi mini ƙarin bayani. Abin da ya faru ne a can kasan Kamaru wannan kawai da faɗi sunan shi ɗin nan ma'aikatan United Nations sun tafi aiki nan wajen eh, kuma eh, barayi suka far musu wanda har ya kai ga mutuwar mutane biyar daga cikin cikinsu da muke muka magana ba ya faru a Najeriya ba ne ba ya faru ne a cikin Kamaru. Su wayannan tawaga ta Majalisar Ɗinkin Duniya ba su da 'yan rakiya ne na jami'an tsaro lokacin da wannan abin ya afku? Eh to kaman na sanin ba zan iya ce ko suna da jami'an tsoro a wannan gurin ko babu ba amma a namun bangaren lokacin da suka zo kafin su wuce suna tare da jami'an tsaro da suka raka su har suka handin over din su su kuma jami'an tsaron gefen kamaru a can ba su ci gaba da hidimomin su a nan wajen to sai san kun sai batun maganan mutuwar su da muka zo muka samu labari yanzu da ya bayyana cewa daga cikin tawagar majalisar ɗinkin duniya biyar da aka kashe a garin kwanca na kan iyakar najeriya da kamaru da ke cikin jamhuriyar kamaru akwai jami'i daga ƙasar kenya kamaru jihar jigawa jihar kano da kuma malam zakari bakari na ma'aikatar kula da filaye da safiyo ta jihar adamawa sanusi adamu sashin hausa na murya muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.